manuniya. gaya wa duniya gadon gadon gajiyawa ba shi ne mafitar matsalar tsaro ba a Najeriya in ji Dr. Hakim Babu Ahmad. Mun gaji Boko Haram ita ce matsalar arewa wanda ta fi damun to amma yanzu muke ke faruwa ga Boko Haram. ga bandit ga kidnappers ga matsatsi ga talauci ga wahala ga tsadan abinci tsohon gwamna sule lami ko cewa yake lokaci yi kowa ya zubda da makamai idan ana gobara idan aka sa ruwan giya bai kyautar ba sai a sa kunu ma'ana shine kaji ko idan abu ya taso ga dangadan na masifa to ba a kallon wani kwani shine kwai ba da gudunmuwa tun ma dai wasu malamai suka dauki sahu domin sun riga sun fara ba da shawarwari na rantse da Allah kuɗin da za a kashe ayi wata gada a kudu kuɗin nan ya isa a ba kamfani kamfani ɗaya duk dan Najeriya nan zai mai takardar kasa cikin shekara daya ko yake kuma wannan bai hana jam'iyyar PDP gaya wa duniya ana cikin wani hali ba yau ɗan Najeriya ba magana yake ba ta me zai yi ko me zai samu a aya zai kwana lafiya yake saboda abu ya lalace ya tabarbare kowa ta kan shi yake sai dai shugaban jam'iyyar APC a Najeriya malam mai malabu ne ya ce ya kamata a gane matsalolin nan fa gadan su aka yi dukkan abin da suke magana yanzu shure-shure ne da kuma taburman kunya da suke naɗewa da hauka manta amma gaskiyar magana shine idan maye ya manta uwar iya ba za ta manta ba domin su suka bari rashin tsaro ya gawurta saboda rashin tsaro ne 'yan Najeriya suka zaɓi shugaban Muhammadu Buhari. Waɗannan fa kaɗan muka kaɗo cikin kara kaina da kai koman da za ku ji a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin wani sabon shiri na manuniya. Shiri na goma sha biyun da ke shimfiɗar share hawayen 'yan ƙasa da ake mulka da waɗanda ke mulki wajen tabbatar da an tattake ta taɓurzar da kanta da hankalin al'umma a wasu lokuta. Idan kuma ana maganar abin da kanta da hankalin al'umma yanzu a nahiyar Afirka to babu abin da ya kai maganar matsalar tsaro musamman ma dai a Najeriya da akan kira giwar Afirka da ake ganin giggiwar girgidin kan girgide tsarin tsaron ƙasar fa yana ƙara ƙaburi. sai dai da yawa suna ganin tushen matsalar tsaron nan fa an fara ne tun a gwamnatocin bayan da jam'iyyar PDP ta kwashe shekaru goma sha shida. Wannan kuma shi ne abin da ɗaya daga cikin waɗanda suka ja ragamar rungumo shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya zama shugaban ƙasa. Dr. Hakim Baba Ahmad ya ce bai kamata a rinka tuna baya ba domin sun san da matsala ne. Suka ja ragamar rungumo shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya ce sai dai an gaza yanzu. Eh ga da aka yi ba ƙarya ba ne to amma da aka gaji matsala kamar na rashin tsaro alal misali. Abin da ya sa ma mutane kamar ni wanda aiki na gama aikin gwamnati kenan ni ba dan siyasa ba na yi ritaya ina famanin sakatare alhamdulillah ina da abubuwan da zan yi amma yanda na ga matsalar tsaro na ƙara taɓarɓarewa an sakan mana arewa wancan gwamnatin kenan na Jonathan Boko Haram sai yanda suka yi da mu na shiga siyasa mu da na shiga siyasa na shiga ta Buhari tun suna sifi shi mun gaji Boko Haram ita ce matsalar arewa wanda ta fi damun to amma yanzu me ke faruwa ga Boko Haram Boko Haram ɗin ma yanzu kunnuwa take ƙara yi ga bandit ga kidnappers ga matsatsi ga talauci ga wahala ga tsadan abinci ga rashin abincin haba jama'ar Allah kuma wai fa wai wanda shine muka kawo shi wai saboda ya mana maganin wannan abubuwa din kuma baka jin komai sai ka ji an ce a ana nan dai ana kokari ana nan ana kokari to wani kokari ake yi ga kidnappers nan a cikin Zaria City tun muna ganin abin nan ne nesa to ba dole mu ce an gaji matsala ɗaya amma yanzu in ka zo ka buɗe sai ma ka rufe da sauri saboda matsalolin sun zama goma ba a gyara wancan lokacin ba har yanzu boko haram da ake cewa an zo saboda ita aka sa buhari boko haram din ma yanzu ta fi karfi akan da da alamu kalamai irin na su dr hakim baba ahmad din da su aka yi tafiyar kawo shugaban kasa muhammad buhari na nuna alama da cewa an kai dagar dire daren daddale bayanai na gaskiya akan tsamo tsarin tsatsefe tsananin tsaro a wannan kasa domin kuwa gagga cikin jam'iyyar pdp da tunda suka fito cikin siyasar nan tonan jamhuriya ba su motsa daga cikin jam'iyyar pdp ba irin su tsohon gwamna sun lami dan jihar Jigawa na jaddada wa duniya ne cewa duk da yake dai an bata jam'iyyar PDP a lokacin ana adawa da ita a baya. Yanzu dole ne kowa ya kawo ɗaukin ɗaya ɗaurin ɗaruruwan matsalolin da suka matsa wa 'yan wannan ƙasa. Ana mantawa da me ya faru shekara biyar baya. Ɓata sunan abokan hamayya ta ina, kowa barawo ne. Tunda ai da can kan mulkin duk abin da za a bata mu a firgita mu mu faɗi zaɓe da an yi shi. Hatta ma an ce rashin lafiya ma shi kansa illa na PDP rashin lafiya ma. Ban gane rashin lafiya ba. Yarwa bai lafiya shi ma zuri bai lafiya don me zai lafiya. lafiya saboda ke sauka yanzu to menene abin yi farko ga ana magana a addu'a na biyu mu dawo da ainihin kishin kasa cewa a kasar nan kowa da ne to yanzu ku a matsayin ku na NPDP kuma dattawa a kasa wacce gudunmawa za ku bayar dan a cimma waɗannan al'amura da ka zayyana a yanayin yanzu ba magana PDP ko APC duk mai bayar gudunmawa ne shi kuma kowa ka nema bayar a yanzu a da kam in kace za ka yi sai a ce ai kana neman mafita ne yanzu idan aka nemi gudunmawa sallami da zai bada <laughs> to ai kaji ko idan bai bayar ba shi shi cikin hadari wato akwai wani yaro wai shi Solomon dalam lokacin da kira shi muna mitin lokacin muna gwamna akan muna kan kuma arewa to yaro ya ikira magana sai ce to ai idan ana gobara idan aka sa ruwan giya bai kai ba sai a sa kunu <laughs> ma'ana shine kaji ko idan abu ya taso gadan gadan na musifa to ba a kallon wani kwani shine kwai ba da gudunmuwa saboda haka kar magana dalam da alaka ko ba alakan lakaye lakanin da ake ganin su sulalami da suna bayarwa akan maganar matse matsalar tsaro a Najeriya malaman addinin musulunci irin su da Dr. Ahmad Mahmud Gumi na ganin lokaci ya yi dai a fara ma jefa shawarwarin shawo kan wannan matsala baki daya. A saboda haka daktan ya datso ɗaya daga cikin irin waɗannan shawarwari. Mutanen nan ba a san su ba ba a san wurin su ba ba su da rajista ba su da takarda me yasa ba za mu su takarda ba me yasa ba za mu su makaranta ba ai sai ka san mutum kowa yana da adireshi me yasa ba za mu san durugagen ba waye anan waye anan waye takardan ai takardar kasa na rantse da Allah kuɗin da za ka kashe ai wata gada a kudu kuɗin nan ya isa a ba kamfani daya duk Najeriya nan zai mai takardar ƙasa cikin shekara ɗaya. Ana maganar tattalin arziki ya taɓarɓare saboda kan aka ce za a kula da fulanin nan a ta kawwame su guri guda a musu tsari babu ƙarfin arzikin da za a yi wannan. Ba san tare su wuri ɗaya ba kawai wanda ya tare su ko a bashi a rugar shi amma a na rugar ka take ina kake ko ana da address ai yanzu ka sa map akwai coordinates ake nufi latitude kaza wuri kaza wane ne a wurin wani zai ce tattara su me yasa san tattara su. Amma kana ganin za su yarda a musu irin wannan. Me rajista yanzu haka su suke so a rajista ba wanda bai son rajista ya zama ɗan ƙasa. Shagwagwagwar mayar gwabzar juna a tsari irin na siyasa fa sanannen lamari ne da kowa ya ittifaki cewa jam'iyyu ba sa kyale juna. Wannan kuma shine abin da ya fi faruwa a duk lokacin da jam'iyyu suka ga ƙasan juna. Tuni ma ganin irin matsalolin da 'yan ƙasa ke koka a kan su yasa jam'iyyar PDP a tarayyar Najeriya ta kira wani taron 'yan jaridun duniya. Inda ta ɗare dandalin daddale dalla dallan bayan da take cewa suna neman danne Najeriya. Sakataren jam'iyyar PDP a na Najeriya Alhaji Umar Ibrahim Tsauri ne ya tsatsefe bayanan da shugaban jam'iyyar pdp prince Ocha Sakonda zai sako in kun lura don maganar da ciyaman yayi yi ta ne akan abubuwa guda uku waɗannan abubuwan kuma su ne waɗanda shugaban ƙasa buhari da apc suka yi amfani da su lokacin da suke campaign na neman ƙuri'ar jama'a 2015 da 2019 sun yi alkawarin cewa za su kawo ƙarshen rashin tsaro a najeriya na biyu suka yi alkawarin cewa za su gyara tattalin arzikin najeriya na uku suka alkawarin cewa za su yi yaƙi da cin hanci da rashawa to in an duba a yanzu duk mai hankali ɗan najeriya da kai da ni da ke da ku kowa ya san cewa duk abubuwan da aka faɗa babu ɗaya wanda aka samu ci gaba a gare shi sai da ci baya yau dan najeriya ba magana yake ba ta me zai yi ko me zai samu a yaya zai yi kwana lafiya yake saboda ka abu ya lalace ya taɓarɓare ya koma yau kowa ta kan shi yake sai da Allah ya sauke wannan sammakon sassarfar sukuwar sukar jam'iyyar APC da gwamnatin ta a tsarin tsatsefe matsalar tsaro da tattalin arziki a Najeriya Ba ta hana jam'iyyar APC gaya wa duniya gajiyawar jam'iyyar PDP da ita ma ta mulki a baya ba gwamna mai malabunin jihar Yobe shine shugaban riko na jam'iyyar APC a tarayyar Najeriya kuma ya ce idan har akwai matsalar tsaro a Najeriya fa to ya kamata a rinka tuna baya saboda jam'iyyar PDP ce ta shuka dukkanin matsalar da ake gani. Na farko watakila su sun manta abin da ya faru kafin 2015 maganar rashin tsaro. Dukkan abin da suke magana yanzu shure-shure ne da kuma tabarman kunya da suke naɗewa da hauka. Amma gaskiyar magana shine idan maye ya manta uwar iya ba za ta manta ba domin sun san halin da suka bar ƙasar nan a ciki domin dukkan abin da suke faɗa nan su suka bari rashin tsaro ya gawurta a halin rashin tsaro saboda rashin tsaro ne 'yan Najeriya suka zaɓi shugaban Muhammadu Buhari idan 'yan Najeriya ba su manta ba masallatai da cocina ma sai an jingina musu na'ura na tattancewa kafin nan mutane su shiga masallatai balle ma wani taro dukkan biranen arewa nan ba birnin da Boko Haram bai tasiri a ciki ba hatta Abuja hatta headquarter majalisar ɗinkin duniya abin da yake samar da rashin tsaro a ƙasa fatara in yayi kakatutu a cikin al'umma da kuma jahilci shekaru goma sha shida nan da suka yi ba su gaya wa 'yan najeriya sojoji nawa suka samar wa ƙasar nan ba ba su gaya wa 'yan najeriya wani irin makamai ne na yaƙi suka samar wa sojojin najeriya ya zamanta cewa za su iya kare kansu ko da an shiga wani hali ba to duka duka kuma da wannan ne shirin manuniyar wannan mako ya nuna a madadin dukkan wanda suka taimaka wajen tabbatar da shirin ya zo muku Sama ma dai abokin aikin mu Mahmud Ibrahim Kwarin Kanan da ya kawo wasu muryoyin da kuka ji. Madina Dauda kuwa ita tafi dandalin daudalar dawo da wasu muryoyi daga babban birnin tarayya Abuja. Ni Isa Lawal Ikara da na shirya na gabatar nake cewa sai kuma wani mako idan Allah ya sake sada mu a cikin shirin na manuniya.